Bismillahir Rahmanir Rahim. Sirrin rayuwata. Kashi na talatin. Al mustafa ko ya rasa sukuni ranar ko aiki ya je ya kasa aiwatar da komai. Tunaninsa kada ya dawo ya samu jidda ta bar gidan. Ya tashi aiki ya nufi gidan an sai kira din ya gaya mata komai. Ita ma ta yi masa faɗa sosai na ganin laifinsa akan hukuncin da ya yanke waje daga ban uwa ne. Wannan yarinyar ma har kuke barinta ta zauna a gidanku banda darajar iyayenta da tuni ban yi maganinta ba. Tare suka zo gidan shi da an Anti Ikram. daidai wannan lokacin hajiya ta tirsasa wa jidda yi wa el girki ta gama haɗa komai ta fito ta samu uwa na zaune a falon ta ci uban kwalliya tana zaune jiran yar mustafa ya dawo shi aka yi wa kwalliyar ko ta jidda ba ta yi ba ta shigewarta dole ta nufa wanka ta ta fito ɗaure da tawul daidai lokacin da ta ji muryar ante kirim a falonta tana sallama yar mustafa na bayanta suka shigo lokaci ɗaya suka kalli uwa ne el ya na ɗakinsa ba tare da ya yi magana ba an ante kirim ta ce ke zaman me kike yi anan uwan ta tashi tana inda inda dama tana tsoron anti ikiram sosai ba ta taɓa sake mata fuska ba anti ikiram ta ce kar na ƙara zuwa na same ki zauna a falon nan daidai lokacin da mai gidan zai dawo idan inda jidda kike kika zo ki same ta a ciki ki abin da zaki ki fice ba wai ki zauna mata ba uwani ta gyara kanta tana kallon ita kadai ce za ta iya gaya wa uwani magana ta kyale ta ba tare da ta mai da martani ba ita kanta uwanin ta rasa me yasa take tsoron matar na haka shi yasa anti ikiram ke daukar duk abin da uwa nake iskanci ne ba wani hauka da ke damanta fita daga falon nan kuma kar na ƙara jin kin tsaya da masafa idan ba da amincewar jadda ba maganar a baki ki dawo ɗakin ki babu ita jadda ba ta so kuma masafa ma baya so to zama me zaki zo ki maso idan aure kike so ki je ki samu naki mijin a waje ko dole sai yan masafa ne wani bata yi magana ba ta juya tana kuka ikiram ta ja tsaki tana fi ɗakin jidda ta same ta zaune a kan stool tana shafa mai ta cikin madubi ji take ke kalanta kafin ta gaida ta Ikram ta zauna daidai lokacin El mustafa. ya shigo idanunsa akan Jidda. Jidda zo zauna nan ma magana zamu yi cewar Ikram. Babu musu Jiddan ta tashi ta nufi inda take nuna mata ta zauna idanunta na kallon ƙasa. El mustafa ya gaya min abin da ya faru tsakaninku duk irin maganar da muka yi da ke kin manta kenan me na gaya maki idan El mustafa ya bata maki. Jidda ta dago tana kallon ta idanunta tab da hawaye. ta kasa magana sai motsa bakinta take yi ki yi magana jidda da ƙyar cikin ruwan murya ta ce cewa ta kai na kira ki na faɗa maki to me yasa baki kira na ba jidda amma shi ga shi kin ga ya kira ni ko dan ni ba yayar ki bace ba yayi yar masa face kawai jidda ta girgiza kanta tana share hawaye me yi zafi haka har kike neman yaji menene amfanin yaji ga mace idan kika je kika bar shi farin cikin yaran ki fa sannan shi baki tunanin halin da zaki saka shi kina yar masa ba idan ya miki magana ba kya bi ba kya bin umarninsa jita ta kirgiza kanta ba tare da ta yi magana ba ikiram ta ce to me yasa idan ya miki magana ba kya ji ya yi ta ba kya haƙuri kinki a sanye ta ce ina bin maganarsa yi mai shiru ikiram ta katse ta cikin ɗaure fuska magana zan gaya miki kada ki koya wa mijinki kin jin rarrashi ina nufin idan ya rarrashe ki to ki haƙura idan kika bari ya saba da idan ya rarrashe ki kin ka ƙiji kika kangare wai ke jan aji to taurin kai daina rarrashin ki zai yi yana tunanin ko yayi ba za ki ji ba kin ga daga nan kin ɗauko hanyar da zai daina jin tausayin ki ina gaya miki ne ba dan yana kani ba ne ke ma kanwata ce shi yasa na faɗa miki duk abin da ya maki na ɓacin rai just take your phone and call me ki gani idan ban zo na ƙwatar maki yancin ki ba amma an ce kiran me yasa zai nuna ya fi tausayin uwana a na? me yasa zai tsawata min a kanta har yana kira na mara hankali dalilinta kenan uwan ta fi ni a gurinsa Sosai ta kiram ta hausa da faɗa da nuna masa rashin kyautawarsa. Jidda matarsa ce saboda me zai fifita uwana akan ta. Me yasa zai fito siya wa uwana akan halin da ta saka Jidda a baya? Ya sosa kansa ya lura fushin na Jidda ba akan maran da ya mata bane tunda har ba ta yi magana ba. Ya ce sista a yi haƙuri kuma maganar duka kada ka ƙara ‘yan musa ba sam ban ji daɗi ba. Ka hukunta ta daidai laifinta amma ban da maganar duka. Ko kaɗan na son namiji mai dukan mace koya ne. ya ce kuskure ne na karɓi laifina jidda ba bata ce komai ba elmisa safa ya tashi ya fita ikiram ta soma ba ta baki tana rarrashinta da wuta irin ta jidda saboda me za ta damar da kanta akan uwa ne ko mutuwa za ta yi ba za ta auri musti ba ki kwantar da hankalinki mijinki shine farin cikinki ki bi duk abin da yake so ki guje wanda baya so za ki ji daɗi yanzu idan kina haka amira ta yi ki ce mata me da ya yi miki wani misbehaving da ba kya so ɗauki waya kira nake gani idan na zo idan ban mashi hukunci ba bata bar gidan ba har sai da ta saka jidda dariya eh, ikiram na barin ɗakin ya dawo kusa da ita ya zauna tafa hannunta ya riko ya haɗa da nasa yana murzawa a hankali wani irin yanayi da take ji ne ya tilasta mata limshe idanuwanta kin yafe min dukan da na miki jidda ta ɗaga kanta a hankali ba tare da ta kalle sa ba ya jawo ta sosai ya rungume ta lokaci ɗaya kuma suka sauke numfashi al'amarin da ya biyo baya ba zai faɗi ba da ƙyar ta janye bakinta daga nasa yana kallon ta yace ba na abinci na ci jidda yau komai ban ci ba tun safe ta tashi a sanye ta fita ba tare da ta yi magana ba ya bayan ta da kallo kawai ko da ya gama cin abincin jidda ba ta ɗakin tana falanta da alama har yanzu ba ta sako daga fushin ba sai yanzu damuwarsa hannunsa da ke masa zoki tun ɗazu da dare sai juyi yake kan gado ya kasa barci saboda zafin ciwon hannun gashi ya kumbura kallon jidda yake barcinta take cikin kwanciyar hankali Tam ya duba biyu na dare ya gota. Ya sauko daga saman gadon ya fita daga ɗakin. Sai safa da marwa yake tsakanin falonsa da na jidda. Yadda yake ji a hannunsa ya tilasta masa zuwa ɗakin da abba yake babu shiri. A hankali yake buga ƙofar ɗakin. Abba ya tashi yana tambayar waye. Jin muryar ƴar Mustapha ya taso da sauri. Ya bude ɗakin yana tambayar lafiya. Na kasa barci. Hannuna ke ciwo sosai. Ƴar Mustapha ya faɗa yana nuna wa Abba hannun. Abba ya duba hannun yana faɗan ai wacewar ƙashi ne ƴar Mustapha. me ya ji maka ciwo haka eh, ya yatsu ne fuska kafin ya ce na dan zame ne ɗazu a toilet na faɗi yanzu ya zan yi abba daurewa za ka yi daurewa za ka yi ka yi haƙuri har zuwa gobe sai ka je asibiti ko kuma a yi maka aikin gida duk wanda kake so amma ni ba ni da sani akan irin wannan matsalar shuri'ar mustapha ya kafin ya juya yana faɗan allah ya kai mu gobe zama ya bakin gadon ya dafe kansa da hannunsa ɗaya dole ya samu gocewar hannu saboda girma da nauyin kujerar inda ta samu na a kai kenan za a samu tsala ba babba don ya tabbata kwakwalwarta ga baki ɗaya za ta juye jida ta bude idanu tana kallon sa kallon agogon ta kafin ta mai da kallon ta gare sa cikin mamaki me ke damun el mustapha me yana masa barci a wannan lokacin yake zaune ta matsa a hankali zuwa inda yake hannunta ta kai wuyansa ta taba ko tunanin ta zazzabi ne ya dago yana kallon ta ita ma shi take kallo ta ce me ke damun ka da kyar ya ce babu komai amma na ji jikinka da zafi ko ba ka da lafiya ne ya girgiza kansa kafin ya ce ki kwanta jidda babu abin da ke damuna ta gyara zamanta sosai tana kallon sa da kwanta ne barci kai kuma kana zaune idan lafiyar ka galau tunanin me kake yi almasaka ya yi shiru bai yi magana ba ganin ta matsa da tambaya ne ya nuna mata hannun ta yi shiru gabanta na faduwa tana kallon yadda hannun ya kumbura ta kasa dagowa ta kalle sa har da wani nauyin nauyinsa take ji ya ja numfashi kaɗan yana faɗin je ki kwanta tun kafin aida ta tashi gobe ki zo kina complaining baki samu barci ba Ka girgiza kanta kafin ta ce kai hakuri na shh ya katse ta hanyar dora yatsanta akan labanta yana kallanta je ki kwanta bana son gardama ta maza kaɗan da gare sa amma ta ki kwanciya ba ta da wannan natsuwar ba ta san yadda yake ji ba ta tabbata duk abin da zai hana wa yar safa barci ba ƙaramin abu ba ne ba garin ta ita kwanta ne ya saka shi kwanciya yana faɗan zo mu kwanta jidda ni ma barci nake jin ta matsa ta shiga cikin jikinsa ya rungume ta yana lumshe idanuwansa ba dan ya daina jin zafin hannun ba washe gari ko da jidda ta tashi yar masafa baya gida ta yi mamakin ina zai je da sassafe haka kuma tana da tabbacin ko wanka bai bai fita ta shiga kicin ta samu hajjiya tana ta hada breakfast gaida ta tai kafin ta soma taya ta suna yi suna fira jefi jefi cikin nishaɗi har suka kammala goma na safiyar ranar yar mustapha ya shigo da alama gurin gyara ya tafi ganin yadda aka ɗaure masa hannu kai tsaye ɗakin sai nufa da ta bayansa kallarsa take a sanye sori almustapha ka yi haƙuri don allah ya ce ba ni ruwa na sha magani da sauri ta fita bata jima ba sai ga ta ɗauke da suwan da kanta take ƙwalla mashi maganin yana sha Gani yana ƙoƙarin cire rigar jikinsa ne ta taimaka mashi ta cire masa ya kwanta yana faɗan. kada ki tada ni jidda duk wanda ya zo bana nan na kashe wayar ma har yaran ki kada ki bari su zo su dame ni ta tashi tana faɗin a sha barci lafiya ya ɗan kalle ta yace lulluɓa min blanket sai ki kunna min AC wanda su abba suka gama shirin tafiya jidda har ta yi wanka ta shirya tuwon ta bawa direba ya kai su inda anti Yusra ɗin har an ma kada rigimar su ta tada mahaifinsu daga barci abba ya ce ina el Mustapha da hannu kuma jiya bai samu barci ba ashe ya zame ya faɗi ne ya ji ciwo jidda ta ce bai jima da dawowa gurin gyara ba ya samu barci yanzu hajiya ta ce Allah ya bashi lafiya idan ya tashi ina mishi ya jiki kin ji ko abba ya ce mu za mu tafi idan ya tashi ki kai dasa suka farfato harabar gidan jidda dauke da ayara sai wasa take mata tana dariya abba ya dubi uwa ne na faɗin ke kuma ina kayan ki uwan ta tanzire baki tana faɗin ni zan raka ku ne ku tafi kawai babu inda zan je ni hajiya ta fito mota tana faɗin baki isa ba dole sai kin bar gidan nan zaman ki me zaki masu uwan ta juya tana faɗin an ce mijina ba shi da lafiya sai na je na bar shi saboda na zama so kuwa idan ba bakin ciki ake min da ladar jinya da zan samu ba saboda me za a tafi da ni ni babu inda zan je wallahi jinyar mijina zan yi abba zai yi magana jidda ta katse sa shiga mota ku tafi abba Allah ya kiyaye kai ku lafiya cikin marmashi ta dubi direba da zai kai su wani dan sanda ne ta ce sai kai a hankali da tsofaffin nan ba su saba da gudun mota ba kamar el musafa babu matsala ma da su abba suka shiga cikin motar jidda ta matsa lokacin da aka tayar da motar tana tsaye gurin suka fice kafin ta koma cikin gida tana tafe tana cire ayar sama cikin mata wasa yarinyar sai dariya take ta samu uwa ni zaune a falon ta kunna tv tana kallo inda take ma jidda bata kalla ba ta yi shigewar ɗakin ta da sauri ta sa gurin wayar ta da ke kara new number ta gani hakan bai hana ta daga wayar ba anti jidda an tashi lafiya ta ji muryar banan a ɗaya bangaren cikin murmushi jidda ta ce amarya ce ke kira haka da sassafe ta ce tun da ke kiran ki baki daga ba jidda ta ce bana kusa ne ya kwana amarci shi kawai ba nan ce ba ta ce komai ba dama jidda ta san ba za ta amsa ba ta san banan da kunya jidda ta ci gaba da faɗin babu da wata matsala ko banan babu anti jidda na kira ne na gaida ke na ƙara maki godiya akan hidimar da kika min kin man gata ina ji ko iyaye na ke da rai iyakar abin da za su min kenan na yi kukan farin ciki anti jidda idan na duba irin kayan da kika min ban san da wani baki zan gode miki ba illa na ce Allah ya saka da alkhairi ya kuma kare ki da kisharin makiya sana'an ta jidda na yi kukan bakin ciki idan na tuna na so mijinki kuma kin san da haka ina jin kunya da nauyinki anti jidda dan Allah ki yafe min babu komai banan cewar jidda ki daina tuna duk abin da ya wuce kuma duk abin da kike so ko akwai wata matsala duk ki gaya ma? to shikenan anti jidda suka kama sun ce za su zo yi maki godiya sannan anti jidda wannan gas din ban san yadda ake amfani da shi ba akwai abubuwa da yawa waɗanda ban san kansu ba oh oh yanzu dai ba zan samu zuwa ba sai an kwana biyu haka amma zan kira Nabila na gaya mata sai ta je ta nuna miki komai ai baki fara girki ba ko ta ce a'a a gidansa aka aiko mana sai nan da sati ɗaya ce kafin na fara girki. to shikenan babu damuwa ina da Islam ɗin. murmushi kawai banan tai bata amsa ba kafin ta ce ina aira anti jidda ga tana tana ta mishin ɗinki banan ni ma kaina na yi kiwarki abubuwa sun min yawa a yanzu dole dai sai na ɗauki wata mai aiki ko na dawo da inna cikin gida tunda su suna da yawa a can hakan yayi amma yanna za ta bata miki falo da yawon goro kin san ta fa yanda ake rigima da ita ko ina zubar da yawon goro take yi jidda ta ce sam na manta haka ne fa dole wata zan dauka anti jidda ki kawo min twins da gansu za su zo banan idan zan zo ki kula da kanki nagode anti jidda ta tsinke wayar jidda ta zauna tana dalin lambar anti ikiram bata jima da ringin ba ta dauka suna gama gaisawa jidda ta so mai mata bayanin komai akan rashin komawar Uwani. an ce kiram ta tsinkewar tana faɗan gani dama ina hanyar zuwa gida yar misafa ya faɗa min bashi da lafiya ba tare da damuwa ba zira ta tashi ta goya aira ta samu uwan ta kure balum tana kallo ta tuna yar mustapha barci yake sai ta je ta ɗauki remote ta rage balum ɗin. tana ajiyar remote din uwan ta ɗauka tana ƙara balum gabaki ɗaya jidda ta kashe kallon ta ce kada ki ƙara kunna min komai a nan gurin me yasa an ta jidda in ba neman fitina da bakin ciki ba saboda me ina kallo za a zo a kashe min saboda gidana ne kuma komai nawa ne kuma wallahi idan kika ƙara kunna man kaya sai kin yi mamakin abin da zan ki ta shigewar ta kicin wani ta tare baki tana bin ta da kallo kun ji wai gidanta daɗin abin ne ma gidan mijina ne bata gama maganar ba ta ji muryar ikram na sallama zumbur uwan ta tashi cikin rawar jiki babu shiri ta soma gyaran falon kamar wacce aka sata gaisuwar da uwa ce mata bata amsa ba Jirya ta fito kicin da wuka a hannunta cikin murmushi take gaida ta anti ce ta ce ina cajiya ne na ji gidan tsit jiri ta ce ai suna hanyar kuma ikiram ta dubi uwa na fuska a daure ta ce toke kuma zama me kike da baki bi su kuka tafi ba jida ta carab ta ce ta zauna ta yi jinyar majinta ne wai a bata ki na ɗakin ta uwa na ce na da ido tana faɗin yaushe na ce haka kada ki man share Anti ta ta dubi jidda tana faɗin ba ni makullin ɗakin na ta jidda jidda na mai da wukar ta ajiye kafin ta nufi ɗakin ta da sauri tana gyara goyon da ke bayan bayanta uwan ta ja numfashi a hankali tana jin wani sanyi Lallai matar nan tana son ta ba ta da bakin ciki tunda har za ta maida ta ɗakin ta jide ta dawo ta miƙa wa ikram ki ɗin ɗakin ta karɓa tana kallon uwa uwanin ina kayan da kika zo da su cikin rawar jiki uwan ta ce suna wancan ɗakin bari na ɗauko da sauri ta je tana kwaso kayan ta duka ta ajiye a tsakiyar falon ikram ta soba tafiya tana faɗin biyu na a baya uwan ta bi ta sai murmushi take har da kallon jidda tana mata gwalo a fakaice ta ce yar bakin ciki sai dai ki mutu marmashi kawai jidda ta ba tare da ta yi magana ba tamkar ba ta ji me uwa nan ke cewa ba ikiran ta buɗe ɗakin tana kallon uwa ne shiga ciki ki fito da duk kayan ki da ke so a ciki ki haɗa su a cikin waɗancan da ke tsakiyar fala kada ki gyara ɗakin tsaf kafin na zo farin ciki ya ƙara mamaye zuciyar uwa na. ta juya ta ɗauko tsintsiya ta shiga ɗakin tana fito da kayanta ba laifi ɗakin ya yi ƙura amma ka uwan ta so mu gyarawa ba tare da damuwa ba tunda dai za a maida ta ɗakin ta ko menene za ta yi jida ta ja tsaki tana sauki aira ta rasa dalilin da yasa yarinyar ba ta son goyo ko yaya ne za ta fara mutsuniya har a sauke ta ikiram ta ce ina el mustapha ɗin yana ɗaki barci yake yi. ikiram ta nufi ɗakin sa jida ta yi sauran kallon ta tana faɗin an ce ikiram ya ce kada a tashe sa fa ba zan tashe sa ba jidda ai ya gaya min jiya bai samu barci ba hannun nasa kawai zan duba jida ta ɗauke kanta daga kallon ta ikiram ta nufi ɗakin el mustapha bata jima ba ta fito tana faɗin ya ka yi cikin bargo A haka ta ya zan iya ganin hannu sai ya tashi tukunna ta samu guri ta zauna nan fadan tana kallon jidda gashi nan sai fama kike da yarinya babu mai rika maki ga ta da shegiyar fitina wannan da alama sai ta yi ƙuya jidda ta murmushi tana kallon ta ke dai na gane kina son yarinyar nan sosai kike nuna mata halin ko in kula kin ganta kyakkyawa da ita ba kamar twins ɗinki ba me zan yi da wannan ajebu cewar ikram Uwan ta fito tana ajiyar zuciya da alama ta gaji sosai. Ta ce na gama anti Ikram cikin washe baki. Kalanta suka yi a tare sai zuba take kamar wacce ce wani aikin a zo a gani. Ikram ta tashi tana faɗin yauwa uwa ne. Ta je ta rufe ɗakin da ke ta bawa jadda. nurin da ke fuskar uwa ne ya soma gushewa. Ta ce saka hijab ɗinki ko gyale ki fito. Yanzu nan zan saka a fito da kayan naki. Jida da Ikram suka fito a sanye uwan ta ya da gyala. A kafaɗarta tana faɗin to ko wancan faɗin ne za ta kai ni. ta fito tana kallo aka so ma fito da kayanta ana saka abu ɗin anti ikram wani ta ƙara tsuke fuska ni me zan yi a gidanta in ba baƙin ciki ba me zai sa ta raba ni da gidan mijina ana gama saka kayan a mota ikram ta duba uwan tana faɗin bismillah shiga mota a sanye uwan ta buɗe motar ta shiga ikram ta duba jidda tana faɗin je ki kula da mijinki idan ya tashi ki gaya masa na shigo cikin farin ciki jidda ta juya bayan ta fakaci idan ikram saka haɗa ido da uwan ta mata gwalo irin mai cin ranna ta juya cikin gida tana murmushi uwan ta sharma hawaye an ta kiran kallon bata yi ba ta ja motar suka bar gida. kai tsaye ta sha ta nufa da ita sai da ta tabbatar uwan ta shiga mota har kayanta an gama sakawa ta biya kuɗin motar kana ta sunkuya tana kallon uwa ne. idan kin je ina gaida hajiya da abba na zo na musu ban kwana ashe sun tafi ke kuma kin zo ki zauna ki hana mata da sakiwa da mijinta bayan kuma ga gidan ubanki ban gaya miki yan misafa ya fi karfin ki ba kuma ba zai taɓa maida ki ba ki fita da naki mijin mana idan babu ni ba zan rasa wanda zan haɗa ki aure da shi ba amma a sakarwa baiwar Allah nan mijinta a barta haka nan ta ji daɗin abinta yanda hankalin ƙanina zai samu kwanciya ya more ta sa rayuwar wani ta haɗiye wani kululun bakin ciki ta ɗauke kanta gefe tana hawaye a nan da ta ce idiot ɗar bakin ciki sai na dawo ba wanda zai raba ni da shi kowa bakin ciki yake ma da gidan mijina ba a so na zauna ikiran bata bar tashar ba sai da motar su uwa na ɗaga kana ta shiga tata motar ta bar gurin kar ki damu uwa ne ƙawarki batul mamma za ta mai da ke tunda ta zama uwa na tilbatul tana maki son so ba ta jima ba da shiga gidan ba ta ji sallama ibrahim amsa sallamar ta tana ɗakin ta ita ta saka ta fito suka gaisa tun safe nake kiran wayar musti a kashe ofis sai neman sa ake bai fita aiki ba shi da na zo na duba ko lafiya ba shi da lafiya ne ibrahim kuma yana barci a yanzu ibrahim ya zauna yana faɗin allah mai iko na ga lafiya lon muka rabu da shi jiya me ke damunsa Jiri ta zauna tana kallon sa ya ji ciwo a hannunsa ne oh yes na ga jiya sanda ya ce min hannun nasa na masa ciwo na gaya masa lokacin ya ji ciwon sosai yadda na ga baya son a riƙa ya ce a'a kumburi ne kawai da ya sha maganin shi kenan ta ce ni ban san ya ji ciwon ba sai da dare da ya kasa bacci kuma ke kika ji masa ciwon nan fa duk wajen rigimar kishi banda abinki ina misti zai iya mai da uwa ne a yanzu ta tabe bakinta kafin ta ce ni ba zan gane hakan ba ya juya yana kallon dainin dole musti ya ji ciwon waccan heavy chair din gaskiya ya ji maza tunda ba jikin karfe ne da shi ba dole ne zai ji ciwo kuma da gaske zaki ya rotsa mata ita din idan banda musti ya hana wallahi kuwa fashe mata kai duk mai sauki ne akan ni da ta so kashewa ta iya naka sani ma na ne ya ce haka ne uwani ta bata mana jadda murmushi kawai ta ya sura kokarin tashi yana faɗan idan ya tashi ki faɗa masa na zo in na je ofis zan sanar da su taimako nake so kamar ibrahim ta katse ta juya yana kallon bayan ya zauna taimakon mai jidda ka taimake ni ban san yadda zan yi ba ba ni da wata mafita a yanzu bayan wannan dan allah ka auri uwa ne ya saki baki ya zuba mata idanu yana kallon ni na auri uwa ne allah ya sawaƙe mu mata na biyu suna zaune lafiya shigar uwana a gidana tamkar tashin bam ne a maiduguri bilifin ibrahim ina so ka auri uwa uwani saboda ka san halinta ka san wace ce ita za ka iya zama da ita ina so ka aure ta ne saboda na san ba za ka cutar da ita ba ba kowane namiji ne a duniyar nan zai iya zama da uwa uwani a hakan ba don Allah ka aure ta ka koya mata sanka wallahi za ta so ka za ta natsu ina sa rai uwa uwani za ta gyaru amma ni ba zan taba iya gyara ta ba saboda tare na ni